wato ainihin ku suburbuɗe mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkan ku da barkan ku da wannan lokacin ina muku barka insha Allah eh kamar da muka dai saba insha Allah tsare da aka canza dai ba wasu masu yawa kallon kasa ba za ka je kan wannan sunan bidiyon kan description za ka taɓa shi kamar haka yana buɗo ma fejin kamar haka za ka taɓa link ga hinan mai bulon rubutu za ka taɓa shi kamar haka wala yana buɗe ma kamar haka yana sace ne idan kallo za ka yi ka za ka buɗe shi kamar haka za ka ƙara tanna wala already kun ga ya tai kallo idan kuma saukewa za ka yi a waya ga ɗan flashe can bisa shi za ka taɓa ɗan flash ga can na bisa za ka taɓa shi kamar haka wala kun gani zai fara sauka kan guduwa idan kana so za ka kalla shi a nan saboda nan ya he ya he abun nan fili mai yawa na kallo idan kuma kana so zaka sauke na google drive zaka taɓo wancan ɗan rubutun guda uku zaka zaka na yanda alamar kibiyar na wanda ta yi ƙasa kamar wannan zaka taɓa ta kamar haka wala kawani ga can ya fara sauka kan waya